أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا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

muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan a wannan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa hajji insha Allah ta'ala kafin shiga a kowane turo tambaya sai sallama ya ce yana gaisuwa da fatan alkhairi sai ce malam shin kamar yadda yake idan mutum ya auri mace ya ta ce ba ta son shi ba za ta iya zama da shi ba za ta mayar mai da kaki to shi malam sadakin kawai za ta mayar ko har da laifin da ya mata wannan irin tambaya ce su take da yawanci a babin aure a yadda na fahimta 未来些可能呢？ kamar yadda wannan mai tambaya ya turo cewa idan mutum ya auri mata sai ta bayyana ba ta son sa ya ce yadda yake shine sai mayar mata da sadakinta shi na yana tambaya har da laifinta ne da ya yi mata za ta mayar masa ko kuma a yawanci abin da yake gudana al'adunmu a nan da al'ummarmu a nan shine duk lokacin da harkar aure ya zo samun jarrabawa kowa ya kan iya kokarin sa ya ga cewa ya kare kansa kuma ta hanyoyi ko ta wace irin hanya sai tura tambaya yana jira yanzu iya abin da yake jira a faɗa ko maganar laifi ya dame shi ko maganar sadaki ita ma can haka ne shi ma can haka ne ba safai ake zama a tsaya a kan gaskiya ce kawai kaza ne ita ta san tana da laifi ko shi yana da laifi ba magabata idan magana aure zuwa ɗin sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabi ya ce sake wani ko da haƙiƙanin gaskiya kenan kuma ka annabi sallallahu alaihi wasallam ne ah, amma a zamanin mu ne yanzu mutum sai ku dingine kiya laifinsa ya nemi dingina abubuwa zuwa ga wani in mace ta wadda suke zaune su biyu ko uku ko hudu ita ba in zuwa ba ta wani laifinta ba sai ta dingina laifi zuwa ga wadda suke zaune duk wanda suka ji kuma sai su ɗoru a kai shi shikenan haka kuma wancan ta wancan don haka idan ka ga an turo ma irin wannan tambaya ana jira ne a yanki wani abu na maganar da ka faɗa ya je ya kafa hujja da ita wajen son zuciyarsa wataƙila a kan abin da ke tsakaninsu ita ma tun tana can ta ja daga tana jiran ita ma ta yanki wani abu ta je ta ɗora to shi yasa ba safai ake an irin wani tambayi bani a muna musamman za a yi samun manyan malamai su ansa ko kuma waɗanda suka ga cewa za su iya ansawa amma in ba in dai abin da ya shafi aure ne irin yin da ga mutanen nan a gaban mutum ke eh, ga gaskiyar abu ga gaskiyar abu sai magana da abin da Allah subhanahu wataala yin hukunta iya abu da aka sani amma ne ba a wata takarda ne kawai rabin magana ne ake so a ji a ji a kafa hujja da ita a yi ta wasu abu da haka wani. maganar aure da za ka yi layi hudu kuma da ansa ai bai ba to maganar aure sai an zauna fa ba a so hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum amma yanzu ya ja daga wani ya ja daga a dan tura takarda wasu mutane sun zo kwanan nan kafin azumi din nan suka zo suka tsaya tun bayan azhar suke zaune a masallaci suna jira an koma daga university aka yi sallar da aka ce yi wata matsala kenan wato manyan mutane masha Allah wanda ya kawo magana yana gama bayani sai ɗaya ne danna waya zai yi rekodi da ta wannan bayanin da ka yi sai manyan malamai wallahu ta al'ada. magana ta riga ta ƙare a yanzu saboda magana sai ta aure aka harko ta daga wajen canje ta yiwuwar ita an ce wanda ya danna waya yana gina za a fara ne ko suke tafiya da yin kowa a sa aure ba wa da kowane magana ce ta gaskiya aure in zai yi zai yi wanda ba zai yi ba zai yi ba amma a gina a kan gaskiya me laifi me laifi mara laifi mara laifi amma mai da aure wasa kawai a yi ƙarya abubuwa a zo a jingina wata magana duk wanda ya ji kuma akan ta zai tsoro shi kana iya haka ne ai kaza ai kaza to aure ba wasa bane gaskiya wallahi ta'ala alam haka da laife da sadaki duka ya ka samu malamai su zauna sosai waɗanda suka san haƙiƙanin abu da yake faruwa da wani yanka ko wakilanka da wani yanka a tattauna a gani mene ne gaskiya sai a sako malami a tsakani wanda yake ganin abu kuru kuru ba wanda maka so wanda saka da kana da jiru kila kana jira ka ba ka labari ka tafi ba ina wallahu a'lam Allah ya samu dace za mu ci gaba da karatu insha Allah aya da shida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 بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وقد البيت وقد البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك هجالا وعلى كل ظاهر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أي أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس اتخذوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله سبحانه وتعالى يحب بوأنا لإبراهيم مكان البيت bayyana muku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna mu yadda labarin yake lokacin da muka nuna da Annabi Ibrahim makanan bari gurin da ɗakin Allah yi. akwai karkashin ginin ƙasansa amma ba a gina shi ya miƙe sama ba annabi ibrahim alaihi salam akwai matarsa hajara da ɗan sa annabi isma'il da tun lokacin da hajara ta aihu Allah subhanahu wa ta'ala ya masa umarni cewa ya ɗauke ta da wannan jinjiri ya tafi da su cikin wani da ake gani rigar shi wani da wanda babu bishiya a wurin babu ruwa a wurin babu harkar rayuwa ya tafi da su wuri yayi guzuri na ɗan abin da za su ci aka tafi da su wuri ya tafi da su wuri sai Allah ya ce to ka bar su a nan ka koma annabi Ibrahim ya bar mana zaka kabiri wato asalin ɗansa da ya fito daga cikin wasan sannan kuma da matarsa ya tashi ya juya ne ah, a wannan guri na su bar a wannan yanayi sai Allah ne ya umarce ne ta wai in bar ku a nan in tafi ta ce Allahu amara ka ji hada Allah ne ya umarce ka da wannan ke kwarai ba wala yin bayyana ba Allah ba zai kuka samu ya ta ce bismillah ya je da haka annabi Ibrahim ya tafi da annabi Ibrahim ya tafi alaihi salam ya koma sai lokaci lokaci zai rufe ita kuma guzirin ta kare ga ruwa tana bukatar ba ba ruwa ne ya cike ta nema ta hau dutsen safa ta leka ko za ta ga wani mutane ko ta wata da sun je wucewa ta nemi agaji Sai ba ta gani ba sai ta gangara sai ta zo wurin tafiya wajen dutsen marwa sai ta yi gudu gudu sai ta zuba ɗanta da sake dawowa ta wuce aka sai ta zirga-zirga lokacin da suke zirga-zirga tana neman agaji ba ta samu ba a nan ya zama to garinta gidanta domin tana cikin wannan zirga-zirga wurin kafan yaro sai ruwa yana kogowa shi ne ta zo wani kauli yana cewa mala'ika yana cewa zan zan zan zan wato ruwan ya fito ya fito ko ruwan ya yi yawa ya cewa zan zan zan ruwan ya tsaya bisa yare da ibrahimiyya za ka ruwa yau faru a wuri? wasu 'yan fatauki sun zo wucewa masu rakuna larabawa za su je da sham suka hango tsuntsu a saman guri suka ce kai wannan tsuntsun ba a ganin sa a wuri sai ina akwai ruwa sai suka kuma bincikawa suna bincikawa sai suka ga wannan mata da ɗanta ga kuma ruwa ne za su suka shiga suka kulla lada da ita suna biyanta suna amfani da ruwa ruwa yin kubuwa wanda shi ne ruwan zamzam wanda ya samu asali da wannan lokaci girga zirgar da sai kuma shi ne ake tafiya tsakanin safa da marwa saboda ta yarda da hukuncin Allah Allah ya sanya safa da marwa ya zama wajibi a cikin aikin umra da aikin hajji gaba daya don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da abin da ta a wannan lokaci annabi ibrahim alaihi salam tun da ya bar ɗansa da matarsa a yana can kasar sham siriya a yanzu kenan to yakan zo lokaci bayan lokaci ya ɗan zo ya duba wani lokaci ya koma shine laraba da ke wucewa sun ga akwai ruwa a wurin yadda zango aka kai wani ƙauye wanda aka ce masa bakka wanda shine ne asalin sunan makka bakka Masu wannan ƙauye suna rayuwa a guri ita kuma suna biyan talada na ruwan da suke amfani da shi to annabi ibrahim alaihi salam yakan zo ya ɗan yi ɗau lokaci sannan kuma ya koma ne wata rana ya zo bayan ma annabi Ismail ya girma har ya yi aure a cikin waɗannan larabawa wanda asali suka taso daga yamma wanda daga turai aka tsakan wannan larabawa na annabi ismail da ya haɗe da larabawa suka aiki sukan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito daga a shi ne wata rana annabi ibrahim alaihi salam ya zo ya gama zama zai koma sai allah ya nuna masa ya ce wancan ɗaki ka tashi ka gina shi shi ne cewa annabi ibrahim annabi ismail ɗansa to ka taya mini gina allah ya yi umarni cewa gina wannan ɗaki

ubangiji Allah ya gaya wa annabi Ibrahim mun bauta koma baya na da ni a gurin sha'anin ibada a wannan wa aqul bayya da tsarkake wannan daki na wani qa'idin wanda za ku Allahumma wa rahmatullahi ba inda ake ibadar tsawa su ɗin yin ɗakin kawo sannan sai Allah ya ambaci alƙawari na wa hauka isi biyu wani kuma wanda ya shafi sallah ne aka ambaci waɗanda ne ba su yi wa ambaci da tsawa a ambaci da nau'i na ba da ake yin tsawa na فترى متفرقا حين القائمين والركع السجود أن صلى بأعين Loka tana da alaƙa da ɗakin Ka'aba ita ma sallah. In dai ba a wurin cikin In dai sallah za a yi da ana zaman lafiya, ba matafi zai yi lafiya ba matafiyi zai lafiya zai iya kallon ko ina yin sallah. yana cikin halin tafiya kuma na fila zai ba da haka nan in mutum ya bace wa alƙibla sai ya sallah ta wani gefe ba gurin alƙibla ba shi ma uzuri ne amma in yi a yadda aka sani ne zo dole a kasance alƙibla ko kasance za su kasance alƙibla a shi kenan sallah tana da alaƙa da ka'aba domin ka'aba ita ce alƙibla yasa aka amince aka ambace su anan wa qafir barkiya li qa'imina wal qa'imina wal ruk'i sujud sannan sai Allah ya ce masa wa azmin fil nas bil Ka yi ce da wa mutane ka kira mutane su zo su yi aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka da kafa muna kuna masu tafiya da kafa wa ala kulli zamirin za su zo maka a bisa ababen hawa daban-daban wasu jirgin ruwa wasu jirgin sama wasu kowa da irin abu da zai zo na min kulli fajjin alim za su zo maka suna masu ibadar aikin hajji min kulli fajjin ali ta ko ta wani wato makukuga mai zurfi ali mai zurfi ma'ana kowace hanyar da za a zo zuwa ka'aba da ita za a yi wannan Allah ya yi umarni annabi Ibrahim ya yi shaida a kira mutane su zo su yi aikin da shi ya Ibrahim ya ce ya rabu ɗauki na ai ba ba yanzu ina nan idan na yi shela na ce mutane su zo aikin hajji ta yaya za su sai Allah ya ce masa a sai yi shela shi ne abin da muka umarce ka isarwa kuma yana gare mu haka annabi Ibrahim ya hau dutsen safa a wani ƙauye a wani ƙauye kuma ya hau dutse daga cikin zuwa cikin Makka da ya hau dutse sai ya yi shela ce ya ayyuhan nas inna Allah qad ittakhadha baytan fa hujju ya ku mutane Allah ya yi ɗaki wannan shi ne ɗakin Allah ba kun su ku ziyarci ɗakin Allah shi Allah ya isar da sabon har ga waɗanda suke cikin tsakon iyaye iyaye wanda jikokin jikokin da Allah ya zai amsa ya amsa kiran annabi Ibrahim yasa idan mutum ya je aikin haji ko umra yake cewa Allahu Allahumma labbaik amsa kiran ka ya Allah amsa kiran da mutum ya yi yana cikin tsakon iyaye wasu sun ansa a wancan lokaci da suka rinka ansawa abun Allah ya isar da shi tun daga lokacin da ya yi kira har zuwa ila kiyamista sa wato har zuwa ranar sasin alkiyama wasu ma sun ansa sau biyu wasu sun ansa sau uku wasu sun ansa sau ɗaya wasu sun ansa in lokacin da Allah ya kaddara wa mutum ya yi shi kana sai yi Allah subhanahu wa ta'ala sai yassare masa tafiya sai shi ne annabi Ibrahim ya yi shaida Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walillahi ala nas hizbul bayt man istata'a ilayhi sabila wajibi ne mutane Allah ya farlanta ya wajabta musu ziyartar ɗakin Allah man istata'a ilayhi sabila wanda duk ya samu damar zuwa ya ziyarci ɗakin Allah Allah ya wajabta aikin mana rukunin ne min arkanin islam rukuni ne daga rukunin musulunci zuwa aikin hajji annabi ibrahim alaihi salam shine wanda ya gina ɗakin kaba Allah ya umarce shi yayi shi da aji liyashhadu manafi'a lahu don su shaida wato manafi'a amfanin duniya da lahira gare su lahu gare su su mutane idan aka je aikin haji za a samu wato rahamar Allah da gafarar Allah da ƴantawa daga wurin zuwa aljanna wannan amfanin lahira sannan akwai amfanin duniya sanayya da kuma kasuwanci da wani wani wasu abubuwa da koyan wasu abubuwa wasu da mutum ke iya su a kasar ko kuma sai da wasu kayayyaki wanda inda a kasar su ne ba zai samu ciniki kamar da zai samu a can ba kuma kuma Allah sannan mutane su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin kwanaki sanannu malamai sun sabani ko sun faɗi ma'anoni cikin ma'anan ayyamin kwanaki sanannu mafi yawan malamai sun tafi kan cewa ayyamin ma'aluma su ne ayyamar aiki kwanaki goma na zulhijja kwanaki goma na farkon zulhijja daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa goma ga watan zulhijja su ne ayyamin ma'aluma ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام wasu malamai kuma suka ce a'a ayyamin ma'aluma su ne ranar arfa da ranar sallar layya da kuma kwanaki uku bayan sallar layya su ma wa'idan kwanaki uku dukkan su kwanakin yanka ne Wasu waɗannan kwanaki guda biyar su ne ayyamin ma'aluma waɗansu suka ce a'a ayyamin su kwanaki goma daga ɗaya zuwa goma kwanaki daga sha ɗaya sha biyu sha uku su kuma shine ayyam ma'dudat kamar wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul baqara wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أيام معدودات هنا أيام التشريق أما جزء أيام التشريق saboda ana shanya naman layya da naman halaya su sha iska ta su lalace shi ake ta ayyamu ta shiri haka Allah subhanahu wataala يا أيام واذكروا الله في أيام معدودات وصلوا أيام معدودات سنة فاركي وشاد شاد شاور وطن يوم على مسكة أيام معلومات سنة فاركي قومة لقد إنزوا قومة واسمه مسكة أيام معلومات سنة وانا ترى جواتها سنة رانا أربع رانا قومة جواتها سنة رانا الليا سنة يوم الحج الأكبر رانا شاد إيه شاد بيه شاد سنة أيام التشريك وأنا هذا سوء إنه فاركي بيار sune ayyamin ma'lumat haka wa yasrutna allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am saboda su ambaci Allah a wa'annan kwanaki sanannu bisa abin da Allah ya azurta su da shi na bahimatul an'am bahimatul an'am su raƙuni da raƙuma da bujumi da saniya ana namiji da ta mace da rago da kinciya namiji da ta mace da kuma taure da akuya su ne namiji da sumiti wannan su ne samaniya da aswa waɗanda Allah ya ambace su a suratul an'am zaka waɗanda su ne bahimatul an'am wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am bisa abun da Allah ya azurta su da shi na bahimatul an'am bahimatul an'am waɗanda ake yanka su a hadaya ake kuma yanka su a layya idan an zo yanka su ana ambaton Allah bismillah Allahu akbar wa bismillah wallahu akbar wani ƙarin riwaya bismillah wallahu akbar wala ilaha illa Allah wannan ana bismillah wallahu akbar idan zo yanka duk waɗanda za su yanka a duniya waɗanda za su yanka hadaya da waɗanda za su zo kira kuma na hadaya da waɗanda za su yanka na layya waɗanda za su soke raguma na layya duka waɗannan suna yi ne wato a ranar layya suna ambaton Allah suna kuma kabbara shine wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin da ma min bahimatil an'am Allah ta min ha ku ci daga waɗannan dabbobin naman layya da naman hadiya da wannan sashin malamai suka ce cin naman layya wajibi ne amma ta green jai malamai suka ce a wannan umarni ne a bisa istihba ma'ana in mutum yana sha'awa ya yi layya to ya ci naman layya shi kuma yana koshi shi nama ba matsalarsa ba ce in ya gaba zai ci ba shi kenan ba dole ba amma a cikin tsaunin cewa dole ki an ci nama layya bayan malamai suna fahimci ba. kuma aka yanka naman iya wanda ya nafi wanda ya yanka wannan dabba to sai ya ci nama shi ne fakuru minha ku ci daga wannan nama amma wannan magana ba shi ne mai ƙarfi ba maganar jumhurin malamai jayar malamai shi ne in mutum ba da sha'awa don bai ci nama, don ya ko babu matsala Ya Allah ce wa at'imul ba'isan faqir sannan ku ciyar da alba'i wanda yake cikin halin talauci alfaqir mabukaci nama layya za a ci wanda suke yanka nama za su iya ci sannan su bayar ga waɗanda suke da bukata sannan akwai kyauta ga wanda shi ma yana da wadata ma amma a bashi kyauta ko don dangantaka ko don alintaka ko don mu'amala da aka saba yi tare shi ma ya yi yana da wadata amma ko mutum ya bashi daga naman nan yadda ya yi sannan babu laifi cikin haka haka nan hadaya waɗannan duka ana magana ne akan hadaya da layya Allah ce sun mali ya ƙazo ta fasahu sannan su gama aikin hajjinsu ta fasahun aimana tikahun ana su gama aikin hajjinsu da aka farlanta musu wani yufuru zuwa sannan su cika alƙawuran da suka yi na bakannin tsakaninsu da ubangiji Allah ta wal yaqawu bil baytil aqiq sannan su yi tsawafi da saki wanda yake yantaccen daki al aqiq wato yantaccen daki wanda Daki ne wanda babu shirka Allah bai yarda da shirka a cikin sa Daki ne wanda da gumaka aka sa a ciki Allah subhanahu ta'ala ya sa aka karya su aka fidda su aka karkake daki. wannan tsawon tsawahu bi baitul aqiq ana nufin tawaful ifada annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gangaro daga filin arafa ya kwana a muzdalifa Ya sake ya da ya kwana muzdalifa kwanciya kawai ya yi ba na fili ba a addu'a da ya kwana da safe lokacin da ya yi sallan asuba a lokacin da ya daga hannu yana mai kansan alkibla yana addu'a idan aka zo daga arfa kwana a musdalifa wajibi alhazai suna da gaggawa za ka ga an zo ana ta kwakwance amma wata sai ai an ce in dare yi za a iya tafiya waye faɗa waɗanda kawai aka musu uzuri su ne waɗanda suke da rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa uzuri waɗanda suke da rauni da masu raka su sai kuma masu aiki wa alhazai a wancan lokaci a kwanan da suke ebo ruwa su kawo mina da su an musu izini su tafi cikin dare don su ebo ruwan kafin alhazai su amma in ba haka ba alhaji wajibi ne ya kwana a musali in bai kwana a musali ba ba, fidiya ta kama shi a bisa kaunin mafi rinjayen malamai mutum zai ce maka malikiya yake yi amma in zo wannan wurin sai ya tsallake bai san me yake yi ba bai san me yake yi ba don malikiya in mutum bai kwana a musali ba zai yanka dabba saboda haka kwana a mutane ba wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a gurin yace man bata man waqafa mawqifana wanda ya tsaya a inda muka tsaya jiya filin arfa kenan ba bata mabitana ya kwana a inda muka kwana yau shine mutalifa kenan gufira lahu ma kaddama min dhanbihi an ta masa abun da ya wuce na zunubin sannan yace khudhu anni manasikakum li aikin hajji da ku ga ina yi da ya zo gudun ya kwana da ya kwana a lokacin ya sa aka ebo masa tsakuwa wanda zai jefi dutse da su zai jefi shaidan da su jifa jamratul akaba wanda ake ranar sallah kenan washe gari ran sallah ranar sallar da safi bayan ya tsaya tsayuwan arfa ran tara ga wata ya kwana a muzdalifa ranar ɗaya ta same shi a muzdalifa ne da haka da ta same shi da ya yi sallan asuba nan da ya tsaya ya ɗaga hannu yana addu'a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo ba kwana ake kawai za a yi sallan magariba da isha jam'an wa qasran domin ba a sallan magariba a filin arfa kuma ba a barin filin arfa sai magariba ta yi amma ba za a yi sallan magariba a filin arfa ba sai a tafi a gangara zuwa ba. in an zo ba sai a yi sallan magariba raka'a uku sai a yi sallan isha raka'a biyu sai a kwanta a yi bacci idan an kwanta an yi bacci sai bayan sallan asuba ne ake daga hannu a yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi bayan ya daga hannu bai sauke hannunsa ba har sai da wato rana ta yi abin da sai da gari ya yi har sai saura fitowar rana sannan sai ta an yi goma su tsakuwa su abbas abin da su fadl ibnu abbas radiyallahu ta anhu shi ya miko masa tsakuwa ya dago wani ya yi girma ya dago wani ya yace yayi kankanta ya dago dutse da ya dace ya bashi sannan a lokacin ya ce ku zo an yi mana siga ku ke aiki hajji ya da ina yi da nan ya gangaro da ya zo su yi jifa aka ba jifa guda bakwai sannan bayan ya yi jifa sannan sai da ya soke dabba da ya zo da ita ya zo da raƙuma masu yawa ke zai soke abin da ya sabwaka sauran kuma sahabbai su ƙarisa Rakuma da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan ko ki raƙuma ko ki kawo wuyan ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana so ya soke ta kar a ce tana cikin sauran wanda wasu ne za su soke ba shi ba to da yadda suke sha'awa da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soke ta za a yi ta rasa ranta a duniya amma da yace zan soke wasu zan bar muku saura ku ƙarisa kowace raƙuma da suke ji haka sai ta zo tana gaggawa tana ko wuyan ta ya soke shi da wannan shine daraja da dabbobi suka sani mutane ko ko sani ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya soke dabba sannan sai ya aski ku sai ya gangaro maka domin ya yi tsawa mai ibada shine wannan Allah subhanahu wataala ya ce bal ya thumma yaqahu mu idan aka yi jamratul aqaba sannan aka soke dabba sannan aka yi aski to kenan a jere haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da su amma yanzu mutum daga cikin sahabbai ma wani daga ya zo ya jiba sai gangara ya je ya kawa wani kuma daga ya jiba sai aske kafin ya soke dabba da suka suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mun ba mun gaure a gurin wani ya ce ni da nayi kaza sai nayi kaza sai ta ifal wala har babu ne wani kuma ya ce ya rasulullah ni kuma kaza na fara yi sannan sai nayi kaza sai ifal wala har babu ne haka nan ba su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi shay'in qaddama wala ukhira illa qala in alwala duk abin da aka tambaye shi wani ya yi kaza wani ya yi kaza har sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali to in aka ce mutum aka ce masa ai bai yi ba to yaushe zai yi kuma sai bari kuma wani kuma za a Allah sallallahu alaihi wasallam kila baya to yana cewa la'alli la ba ba'da ami hada ko la'alli la alqakum ba'da hiddati hada wata kila ba san sake haduwa da kuma bayan wannan hajji bai sake dawowa a yi yankin ba sallallahu alaihi wasallam حلث ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق حين تواف ذلك نعم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله سبحانه وتعالى يقين يتوافق الحفاظة إذا أروكم من أرقام الحج ركن هنا لبسكي ركن الهدي توافق الحفاظة لوتر آية ذا آية. أسآل بالبيت العتيق da wanda yake nuna idan mahajjata sun yi aikin hajji suka gangaro a ranar layya suka zo suka yi tsawafin ifada shi kenan yawanci wannan gangarowar ya fi dacewa da sunna a wannan ranar kuma ma an fi samun sauƙin yi saboda idan mutum zai zauna a can har sai ran da aka fito ana cinkoso sosai kuma an shiga ɗoyiniya sannan in a zamanin yanzu ne to an soma toshe hanyar kofofin shiga harami duk da cewa ana bari sama da sati a yanzu mutane da kayansu na gida ko ba ihrami a jikinsu su su ga su yi tsawafi to da an san akwai wanda tsawafin ifada ya hau kansu mutum kuma zai iya jinkirtawa ne da zauna in ba zai iya tahowa ba a ranar akwai ɗawainiya jiya ya yi tsayuwan arfa ya dawo mutalifa ya kwana sannan ya gangaro sannan yanzu ya wuce makka ba zai iya ba sai koma ya zauna amina ya kwana washe gari a yi jifa ya kwana washe gari a yi jifa in ya yi nufin fita daga kwana biyu kenan. in ya fito wata da sai zo ya tsawafu ifada in ya ga dama zai iya jinkirta tsawafu ifada in har sai wasu yan kwanaki biyu ko amma ko ba kuma sakaci kamar yadda waɗansu suke yi ba musamman waɗanda suka saba hikima wa alhazai ko suka saba zuwa aikin hajji kika kawai sun manta da shi sun bar shi wai wata rana har ma wasu kaga suna sakaci shi mutum zai aiki ya yi shi domin Allah kuma ya shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuma uzuri ya faru akwai damar a jinkirta shi kan sai a jinkirta amma in kana da dama ranar layya idan mutum ya zo ya yi jifa yanzu da ya dangana ya je makka ya je ya tsawafin ifada duk wani abu ne mai sauki ga kafa zai iya gangarawa ga hanyoyi nan na kafa ga hanyoyi na mashin da mota

da a Allah ya zama tsawafi. Yau idan mutum ya gama zama a aikin hannu ko wannan tsawafi wada shine wanda jiya aka yi bayani cewa in za ka yi shi shi kam sai ka sa ihrami wannan babu da domin yana daga cikin sauran aikinka na aikin hajji ko umra ka a irin wannan mutum zai iya sa ihrami don abin ce zai inda zai yi da wuri ya dawo don wani sa'i za ka samu ana cewa maza maza ku je ku yi tsawafin wada duk da cewa akan sanar da mutane tsawon tsawon kafin lokaci idan aka zo aka yi tsawafin wada mutum al'ada tsawafin wada ma ba za ta yi ba kowace tana da al'ada to ba ta yi tsawafin ifaza ba ga tsawafin wada ya zo kuma ga shi ana gaba cewa za a tafi wata al'adu al'adar ta yana ɗaukan kwanaki da yawa malamai suka ce in ta yi sa'a ta tsarkaka wata yi tsawafin ifaza ba ga tsawafin wada kuma ya zo to sai ta yi jam'in niyya sai ta yi tsarkaka sai ta je kawai tsawafin wada ɗin ne kuma shine tsawafin ifaza za ta yi niyya a zuciyarta tawafin ifadun yanzu za ta yi kuma shi ne tawafin wada shi ne tawafin kwana, in sai tawafin guda ɗaya kawai ba sai ka sake wani tawafi ba shi ke kenan ta gama idan kuma har aka zo tafiya fa ba ta tsarkaka ba shi ke kenan kawai ita kam tawafi ya sauka a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa tawafi ya sauka a kanta sai ta tafi garin kawai ba sai ta yi wa tawafi amma in ba ita ba to kowa ya zama wajibi sai ya yi wannan tawafi tawaful ifada wajibi ne rukuni ne amma mace mai al'ada tana cikin wannan yanayi don haka eh, tawaful ifada wanda yake rukuni ya hauɗu da tawaful wada sau da yawa mata ba su da yake ci iya cinye nan kwanaki ba su samu tsarkaka ba amma yana iya kama ta ta zama ta cinye kwanakin ba ta samu tsarkaka ta yi tawaful ifada daban ba ko zai tawaful wada daban ba za ka ya halatta gare su za su iya hadawa dabbobina Allah subhanahu wata'ala ce zalik wannan bayani gaba daya da Allah ya tsara na aje yi aikin haji ayi kaza ayi kaza Allah ya yi shi ne wa al-hurumat Allah ma'ana hadaya da layya malamai suka ce dalilin saukan wannan aya wa man yu'azzim hurumati Allah sai suka wani gari in mutum zai je aikin hajji ko hadayarsa sai rinka ba ta abinci yana girmama ta yana ba ta abinci akai akai wani kuma ɗanyensa idan mutum zai rawa layya ya kula da shi yana daga cikin wani abin ko ma shi za sun fassara shi zalik wa man yu'azzim hurumati Allah yawan kiwata abin da za a yi layya da shi ko abin da za a yi hadaya da shi wanda duk ya kasance yana girmama cewa wannan hadaya ce ko kuma wannan ragon da na rayya ne ko taurin ko tingiyar da na rayya sai rika ba ta kula ya yi amfani da wannan aya wa man yu'azzim hurumati llahi wa huwa khayrun lahu 'inda rabbih wannan shine zai samu alkhairi gare shi inda ne a gurin ubangijinsa wanda bai yi da rago don ya yi da yadda shi sai rika kula da wannan rago yana ba shi abinci daban yana ba shi ruwa yana ba shi abubuwa ragon da ya kiba wannan ya girmama al'ummar Allah shi kuma da Allah da girmama shi muhillat lakum al'adu illa ma yusla alaykum Allah ce an halatta muku cin dabbobi na ni'ima illa ma yusla alaykum sai abin da aka karanta muku cewa ya halatta ku ci ba sune حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله وما أهل بغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت أما بني على النسب waɗannan duka an haramta ko da suna cikin bayyuwar al'am dan ba da kansu kawai ko mar ko wace wacce ta aka jefe ta mutu ko wacce yar wacce ta soke ta ta mutu wannan tsiha ce na wacce wacce yar ta soke ta ta mutu ko kuma ta shaƙe mutu ko da rago ne ya shaƙe kansa ne ya zo abinci shine uhillat lakum al-an'am ku sani an halaka muku cin damu wato dabbobin bahimatul an'am dabbobin ni'ima in kaga dama za ka iya sayar rago a gidanka kawai a je a yanka a fede shi da kawai da shi za a yi buɗe baki in kaga dama za ka iya in kaga dama za ka iya cin kajiya mana eh, eh, saniya a gidanka in kaga dama za ka iya raba wa mutane kayanka a yanka a yi duk abin da ake so Allah ku illar da kun وأحل لكم وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم Allah ce fajita ne gurin rijista minal ausani baka ku nisanci azanta minal ausani na wato gumaka wajita ne mu kaular su wannan me yasa Allah ya faɗi wannan malamai suka ce Allah ya saukar da wannan kamar ayan ne saboda abin da mutanen jahiliya su ne mutanen jahiliya idan mutum ya kamo raƙuri ko ya kamo saniya ko ya kamo rago idan ya zo sai ya zo gaban gunkinsa sai ya yanka idan ya yanka kuma sai da ɗabi jinin sai ya fara a kan gunkin nasa wanda sai ya ajiye naman a jikin gunkin sai ya fara ko ko ya wani lokaci ya ce gunkin ya ci nasa don haka ya ci nasa kenan ya ci sai Allah ya ce fajita da gurbi jisa ne na rahoton ku nisanci kasanta na gumaka kar ku kai dabbobin ku gurin gumaka yanka domin Allah sannan sai Allah ce wata ta nemi kaular su ku nisanci kaular su magana da ku shaida ba magana da ba ku da ilimi a kanta kar ku yadda ku yi ta malamai suka ce wannan abu ya bada tsoro kaular zuwa Allah ya gwama shi da shirka da bautan gumaka ba abu yi ba kawai Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a suratul an'am قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ذلكم وصاكم به قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على ذلك ما لا تعلم هذا قول المسلمين شرعة ما أرسل وأن تشركوا بالله كرفة ألا يا هذا الشرك فإن مكانه كانت تنسوا يشيني ألا تروا ولا تكتم عليك لك بيعين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أنا عنه ولا تكتم عليك لك بيعين a nan ma sai Allah subhanahu wataala ya ce fatika li hurri tamina al awlani da ke wani da ke kaulan su ko ni san ci kaulan su kaulan su shine shaci fadi shaci fadi ko akai ko shaci fadi ko akan wasu mutane shaci fadi ko wanda ake magana akan su don hasada shaci fadi ko wasu maganganu kawai amma yau mun saba da kaulan su Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana razanar da sahabbai yana ce musu shin alaƙun na bi'ukun bi akbarin kaba'i shin ba ku labari da mafi girman zunubi sai ce al'ishiraku billah na farko shirka da Allah na biyu sai ce wa uqul walidai mutum yana tare da sai ya ba baya musu biyayya duk abin da suka faɗa ba shi yake yi ba bayan sunan su baya musu addu'a uqul walidai kenan aqul bil walidai wannan da wuya ya shiga aljanna Allah ya kiyaye sai ce ala wa qawlu zuri suka ce yana cikin gine ya faɗi wa'in can guda biyu al ku billah yana cikin gine ya faɗa yace wa uqul ne amma da yazo qawlu zuri yace yana cikin gine fa kana muttaqiya sai fajilasa sai ta ce zauna yana cewa ala wa qawlu zuri ala wa qawlu billah mai mai shawa sai dai faɗi qawlu zuri shine haka kawai aka kawo ma labari kwace maka malam wani ko maka annabi wani ko maka wani o haka yake eh kai ma ka je can ka faɗa wanda ma je can ka faɗa wato a ɗauko gidan wani mutum kai kana fari akan jiran gidan mutum kai ya ko ba wanda yake gidan ya gani ba wanda ya rayuwa ya gani ba wanda ya akan haka za a gina a ta ba. da wanda duk aka yi haka a kansa aka rubu a kansa magana bai tabbata kawai kawai sa'i sai magana kai ta a kansa duk gari kawai wannan magana za a yi sai sai ta a kansa don Allah ya so shi da daraja wasu ila akwai zunuban da ya yi sai Allah ne sai ta hanyar tanka ne masa su ne wa inna wanda ma ya ce kaza yadda ka san wahayi na shaidan wa inna shayatuna la yusuna ila awliyahi yujadilu mu ba haka muka ji kai wannan magana in ba gaskiya bane ba za a rika faɗa ba wannan ma ya ce in ba gaskiya kai in da wannan magana da gaske ne wasu ma ce da gaske ne wasu ma ce da gaske ne kaulin zuciya ka je ka tabbatar haka aka yi ka tabbatar haka shagon sai ka tabbatar haka gidan sai ka tabbatar haka ɗabi'a sa take ka tabbatar haka iyalan sa suke ka je ka rubuta ka gani haka ka zauna da kuɗin da ka rubuta tare da mutane kamar da ka rubuta ta hukun sallah wata wata sallah a bayan amma ina da nan da na Thank you. 干嘛呀？ sa'a ba ne ta dole karka mana kuma ko ka san gaskiya ne in za ka iya taɓa mutuncinsa ka yi haƙuri don ba dole ba ne sai ka ba to balle ba ka da tabbas ba ka da hujja inda za a tsaye da kai a ce me gaskiyar abin da ka faɗa nan to ni ba ka da jaje wala shi ne hujja to haka za ka nika biya wa to haka ƙaunar zu ana gwama shi da bautar gumaka ana gwama shi da shirka don ne don girman an yi wannan har a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaular zuwa akai akai kaular zuwa don a taba addinin addinin musulunci a soki da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a iya cewa manzon Allah makareci bane ba kowa ba zai yarda ba za a iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai haiti bane kowa ba zai yarda ba za a iya cewa kaza ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya riga ya fi karfin kowa sai aka ce to bari a zagaya aka je gidansa sai aka ce iyalinsa ta yi fasikanci yanzu aka samu daga sai yaron ta yi fasikanci a kan hukuncinsa ba amma a fito biliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fasikanci akwai wanda zai yadda ko kafiri ba zai yadda amma sai aka a ta gidan so irin wanda yana faruwa wai sai sai a a ta dan mutu, ana so a soke shi sai a a ta matar mutu, ana so a soke shi sai a a ta sana'ar mutu, ana so a soke shi waɗannan abubuwa akwai hasada kala kala suna nan munafiki kala kala suna da. sai wanda ya tsaya domin Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi ko zai kankare masa zunubai akan abin da ake faɗa mu da za su haɗu a gaban Allah su yi mamakin juna Allah su wani tara ke da jami Allah ta faɗi ta nemo rijistar milan ausani wannan milan ɗin min albayaniya ne ba min attaba'idiyya ba faɗi ta nemo rijistar milan ausani ku nisanci kazanta ta bautar gumaka gaba ɗayan su duk wani kinki da za a bautawa ku nisanci shi ne ma'anar min anan ba ana nufin minal autan tashin gumaka ba kamar yadda suke fassara qur'ani da ganin dama da zuciya suka ce wai Allah subhanahu Taala ya ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wai ai waɗanda za su samu nasara za su shiga aljanna daga cikin sahabbai ai ba duka bane minal muhajirina wai wasu ne daga cikin muhajirai yana fassara wajen su sahabbai ya dauka can tabi'iyya ce wannan ba ni tabi'iyya bane min al na wal ansari kafin muhajirai da ansarawa aka wannan min zikiri saboda min bayaniya ne in ka ta minta ba'idiyya ne to ya za ka yi da wannan min din wajen tani gurin wajen tani gurin sabina da awzani karar da sashi kuma kaza a isar da abin sashi ha to kaf ne bayaniya kamar yadda Allah ya faɗi Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ذات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم wannan ba min tabaidiyya ba ce min bayaniya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum gaba ɗayan su ɗan abuna abban da kula suna gaba ɗayan su ɗan aljanna in ƙari kake so Allah wata ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min الحسنى الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا سنة صحابي السابقون الأولون وأن في أهل بدر da ahlu uhud da ahlu bai'at ridwan ahlu bai'at ridwan Allah subhanahu wa ta'ala ce da qad radiyallahu 'anil mu'minina idh bayyana ta shajara wa man zala sallallahu alaihi ya ce la yadkhulun nar ahadun bai'ata ta shajara su dubu da dari ku ne a wannan wuri dukan su yan aljanna ne gaba ɗaya sabon yan aljanna ne me ke ƙara tabbatarwa إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها ko kuma ta tsawon khalidu ko ne sahabban manzo Allah kula da wasallam Allah ya samu rai Allah ta'ala saboda wani ya dan taba yace wai minhum yana tabunan ne shi yasa ake ƙara bayani a matsayin almajiran tafsiri saboda ya ci yawa a kai da suna da kuma da kuma da kuma yana da Thank you.

dukan bayan Allah da suka turo ke bukatar addu'o'i gurin bayan Allah wanda ke bukatar gida muhalli da jari Allah suwa da wata ya shi da jari mai albarka da muhalli wasi waɗanda suke bukatar buɗa muhalli ko karin girman muhalli Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi inna hu tabi'u qaribun min da'awa wanda ƴaƴansa yake bukatar Allah ya ba su mazaje na kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma su mazaje na kwarai waɗanda duk suke da irin wannan bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatun maza masu neman mata na kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da mata na kwarai inna hu tabi'u qaribun min da'awa Allah ya kawo mana ya kara mana zaman lafiya da nutsuwa a wannan gari na mu fitintinu da suke faruwa Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya kasa mu Allah ya kawo mana da fitintinu da suke cikin da bayan Allah da aka ɗauke su a gidajen su aka tafi da su kuma roƙon Allah Allah ya fito da su inna Allah ala kulli shay'in qadir ya Allah ka fito da su kame da su zuwa ga iyalansu وما ذلك على الله بعزيز انه سميع قريب مجيب الدعوات الله أكبر الله هذا من كده نزل في الدور yara su kanana da ke cikin wannan guri Allah subhanahu wa ta'ala ya kada su tayarwa da alkhairi da albarka Allah ya sa alqur'ani ya zama hujja gare mu da gare su ya azurta mu ya azurta su addan qur'ani da aiki da shi innahu samiu qaribun mujibu da'awat waɗanda suke zan ba su nan suna gidaje ko suna wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su da fada wa cikin mala'ika ya mana kariya ya tabbatar da tarbiyyar mu tarbiyya ta gari ta alqur'ani ya zama hujja gare mu duniya da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa shugabannin mu ikon yin adalci abinda za su yi nagari Allah ya tabbatar da su abinda za su yi waɗanda suke da nufin hannabewa Allah ya hana su iko Allah ya hana su madafa iko inna mu ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد wannan jami'a Allah ya kara mana albarka a cikin ta wanda da ke jagoranci Allah ya yi da hannun su zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare mu da gare su duniya da lafiya ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya riko da shugabannin mu a jiha da kasa baki daya zuwa ga abin da zai zama alkhairi duniya da lafiya iyaye mu Allah ya gafarta mu kakannin mu Allah ya gafarta mu zuriyar mu da iyalan mu da iyayen mu da kakannin mu da mu baki daya Allah ya a wannan kwanaki masu albarka